A cikin watan Nuwamba shekara ta tara ne taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ayyana kowace ranar goma sha 18 ga watan Yulin kowace shekara ta kasance ranar tunawa da shugaban Afirka ta kudu marigayi Nelson Mandela saboda gudunmawar da ya bayar wajen wanzar da aƙidar zaman lafiya da 'yancin bil'adama a duniya. Nelson Mandela ya shafe tsawon shekarun rayuwarsa yana hidima ga al'umma musamman a matsayinsa na lauyan kare haƙƙin bil'adama tsohon fursuna kuma mai fafatikar wanzar da zaman lafiya kana shugaban afirka ta kudu na farko a demokaradiyya bayan kawo ƙarshen wariyar launin fata a ƙasar Lakari da rawar da ya taka ta fuskar 'yancin bil'adama ya fiya da kawo daidaito a tsakanin al'ummar ƙasarsa zauren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗaɗa bukukuwan ranar tunawa da Mandela ta ƙunshi ayyukan jin ƙai da tausaya wa al'umma musamman fursunoni da kuma wayar da kan jama'a game da muhimmancin ma'aikatan kurkuku. Malam Abubakar Salihu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a nan Kano ya yi ƙarin haske dangane da wannan rana. To muhimmancin wannan rana bai wuci ta wasu irin ɗabi'u da halaye shi Mandela ya nuna a bayan zamansa a kurkuku tsawon shekaru ashirin da bakwai. Da fitowarsa galibin jama'a sun ɗauka mulki ne a ransa zai zo ya hau kan kujerar mulki ya more kamar da sauran shugabannin afirka aka sasu da su to sai ba zata daga yin zango daya ya ce ya wadatu kuma babban abin da aka koya daga darasin da ya koya a wannan lokacin mulkin sa shine wata akida ta yafiya da ya zo su turawa da suke nuna bambancin launin fata suka tura shi kurkuku yana fitowa babban abin da ya sai ya ja layi ya ce an yafe duk abin da ya faru don haka a dora a gina kasa ya haɗe al'ummar kasar afirka ta kudu suka zama al'umma daya sannan ya tabbatar da tsarin demokradiyya na ba kowa da damar sa sannan mutane da sun yi tunanin to yanzu zai samu dama ya zo kamar da yake al'ada a nan afirka mutane in shugabanni suka hausa tara dukiya mandela bai tara komai ba haka ya mutu ya bari ya tafi yasa to kaga waɗannan abubuwa su ne suka zama abin da yasa sa ya e, kafa wani irin tarihi da ya kamata a rika tunawa da shi domin na baya su koyi da darasin da ya bari sai dai shekaru kusan bakwai da ayyana wannan rana ta mandela har yanzu shugabannin afirka ba su kai ga fara koyi da abin da mandela ya yi ba in ji malam abubakar bangaren tara dukiya da son kasancewa a kan mulki ba su koyi komai a za a ce ba su koyi komai daga darasin da mandela ya bari ba kowane shugaba a afirka so yake ya ci gaba da kasancewa a kujerarsa sannan kuma idan aka samu dama za su ɗebe dukiya al'ummar da suke wakilta su wadata kawunan su a ga wannan dare sannan kuma ba na zaton ma yi koyi da aƙida nan da ya bari babbar abin da ake tuna shi a kansa shine yafiya ka yafe wa sauran mutanen da ake tunanin sun bata maka sun yi maka laifi domin a ci gaba domin kasa eh, a kai kasar inda ya kamata a kai ta sahun manyan kasashen duniya kamar yadda yau afirka ta kudu take a kai malam abubakar salihu kenan mai sharhi kan lamarin yau da kullum a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria